wannan kuma yana cewa don Allah ka yi cikakken bayani game da magana cewa tsanan tariko da sunna yana kai mutum ga zama khawarij wato cikin maganar da na yi akan masu aqidar al-khawarij na kawo magana da cewar daga cikin siffofin al-khawarij suna da tsanan tariko ga sunnar manzon Allah babu shakka wannan lafazi yana da kyau a ce na ce suna da al fassaran wannan kalma ita ne ake nufi da tsanantawa al-gulubu shine wuce iyaka ba a kushewa mutum saboda yayi riko da sunnar manzon Allah matukar ka bi sunnar manzon Allah kai ne dama abin yabo amma wannan eh, ana ce mar al-istiqama shi yasa manzon Allah ke cewa ittaqimu ittaqimu ku daidaitu saboda ba a son ka wuce iyaka ba a son kuma ka gaza kaiwa to amma in ka wuce inda shi manzo ya tsaya ka tsananta ko eh, tsananta wannan shi ake cewa algulu ka wuce iyaka wannan wuce iyakan nake nufi da cewa tsananta riko da sunnar manzon Allah siffa ce ta aqidar alkawari wato ana nufin algulu suna da wuce iyaka kamar misali inda wa'azi na baki ya isar sai su ɗauki makami inda kyamatar laifi da zuciya ya wadatar sai su ce dole sai mun faɗa da harshe duk da cewa shari'a ta sauke wannan a kansu wannan shi ake cewa algulu Allah ya sa an gane kuma idan akwai wanda ya kuskuren fahimta a kai to yana da kyau ya fahimta kamar hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam muke magana game da siffa na alkawari. hadisin yana sahihu muslim hadisi na 1066 a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa habbai ɗayan ku da zai ga yanda alkhawari suke sallah sai ya da sallar shi ɗayan ku da zai ga yanda alkhawari suke azumi sai ya da azumin shi ɗayan ku da zai ga yanda alkhawari suke ibada sai ya da nashi kuma abin da ya faru kenan ga Abdullahi bin Abbas wanda na faɗa kenan wato suna tsananta sallah fiye da yanda sahabbai ma suke yi suna tsananta azumi fiye da sahabbai suke yi haka na ibadarsu eh, don haka yasa malamai suke cewa yana daga siffa ta alkhawarij a samu mutum yana riko da sunnar manzon Allah amma ya ki tsayawa daidai yadda shi manzon Allah ya tsaya sai ya ketara to idan ya ketara ya ce ya tsananta ya wuce ya ma wuce inda manzo shi ya tsaya Allah shi kare mu ah, in ka duba talbisu iblis shafi na 91 ibnul jawzi ya kawo masu aqida na alkawari cikin mutanen da shaidan ya ribace su ta wajen tsananta ibada Allah ya sa an fahimta sannan kuma malamin yana cewa akwai wani littafi da ake kira usuluddin al-islami ma qawaidihi al-arba wanda yace an rubuta shi a kasar Saudiya a cikin littafin an yi bayanin cewa hijira daga garin kafirci zuwa na musulunci daga garin bid'a zuwa garin sunna abu ne mai kyau Eh, don haka yana cewa don Allah ka karanta kowa ya ji to na karanta kowa ya ji wato kamar yadda na faɗa ne a cikin bayanin da nake yi yana daga siffa ta alkhawarij su kaurace wa musulmai saboda wannan magana da na faɗa shi ne yake cewa a'a ai akwai littafi na sunna wanda yake nuna cewa mutum yana ƙauracewa garin da ake bid'a saboda ya koma gari da ake sunna ko kuwa gari da ake sabon Allah ya koma inda ake inda ba a sabon Allah wannan babu shakka ba sabani akan haka malaman sunna sun yi magana ina ga ko karatun mu da muka yi a yau mun yi magana akan nisantar wurin sabo idan mutum yana aikata zunubi kai ƙarfinka ba za ka iya gyarawa ba faɗa ma da harshe ba za ka iya ba tunda waɗannan matakai guda biyu sun faɗi to mataki na uku ya rage shine kyamar abin da mutumin nan yake aikatawa idan kuwa za ka kyamaci abin da yake aikatawa to wajibi ne ka nisanci wannan mutumin nisantarsa tana iya yiwuwa ta canza unguwa nisantarsa tana iya yiwuwa ta canza gari kamar misali hadisin nan na wani mutumi da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ya taho yana tambayar wani malami shin Allah zai gafarta min malamin yace anya kuwa ya cika da shi ya zama to ya kashe mutum ɗari kenan ko da ya je ya samu wani malami sai malamin ya ce to ni ina ganin garin da kake zama garin mutanen banza ne in kana fatan Allah ya karbi tubanka ka canza gari me ake nufi saboda wancan gari fasadi ya yi yawa akwai garin da in ka zauna yaran ka lalacewa za su amma da ka tashi ka koma wani gari yaran ka su gyaru saboda yanayin mu'amala tsakanin yara a wannan garin wannan wannan hijiran addinin musulunci bai hana shi ba an kwadaitar yana ma iya zama wajibi gare ka amma abin da muke faɗa game da siffa ta alkhawarij a tarihin musulunci ba a taɓa samun gari guda jama'a sun bar gari garin nan ba na kafirai ba na musulmai su ƙaurace ma garin su koma wani gari sai bayyana alkawari wannan abin da na faɗa kenan cikin bayani na game da eh, siffofi na alkawari yadda malaman sunna suka yi magana a kai eh, yana da kyau a kyakkyawan fahimta a kai Allah maɗaukaki ya datar da mu da gaskiya abinda muka yi akan kuskure kuma Allah ya mana gafara shi wanda ya rubuta <clears throat> wannan Allah ya saka masa da alkhairi